أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته منكسن kasance منازن zance a باب النزكا nan na zakka muka kai Eh, abin da ya danganci nisabi na zakkan rago muka ce idan mutum kana da rago adadi ya kai arba'in za ka fidda rago daya ka ba Allah subhanahu wa ta'ala idan kana da rago sai adadinsu bai kai eh, arba'in ba ko da talatin da tara ne zakka bai kama wannan arziki da Allah ya baka ba bayan haka bayan wannan adadi arba'in mutum za ka shiga cikin eh, nisabi na biyu shine da na uku da na hudu da na biyar kamar yadda za mu ambata bayan eh, ragunanka sun kai ko tumakanka sun kai arba'in bayan nisabin da ke zuwa baya ne shine ɗari da ishirin da daya idan kana da raguna 121 sai ka fidda biyu zakka hal adadin kuma ya zo ya kai 201 sai ka fidda uku hal ya kai 301 a kan ihtiyati wanne yake wajibi sai ka da hudu to bayan haka izan ragunan suka zo suka kai dari hudu suka fi dari hudu lokacin sai ka zo kowane dari sai ka fidda rago ɗaya wato idan suka kai dari hudu sai ka fidda ɗaya dari biyar sai ka fidda da wa haka akan haka idan kana da rago suka kai wani adadi na nisabi sai ba su kai wani adadi ba da ke saman wannan adadin ko kuwa nisabin da ke saman wannan nisabi ba to ba za ka fidda zakkan nisabi da ke sama ba masalan kana da 121 mun ce za ka fidda biyu idan adadin bai kai biyu da 201 ba yani 140 150 160 biyun nan za ka taftarwa sai dai mai adadinsu ya zo ya kai nisabi da ke sama bayan haka wannan shine nisabi da ya danganci rago wannan kuma shine nisabi na awaki cikin dabbobi da ake fidda zakka shine mai eh, shanu farkon nisabi na sa shine mai idan mutum kana da sa adadi talatin adadi talatin idan kana da sa za ka fidda zakka na sa ne wannan sa da za ka fidda zakka ba kowane sa za ka fidda zakkansa ba za ka fidda sa da yake ya cika shekara ɗaya ya shiga shekara ta biyu shine wannan shine farkon nisabi bayan haka za mu zo nisabi na biyu da na uku da na hudu nisabi na biyu shine bayan talatin eh, adadin shanun da kake da shi ya kai arba'in to lokacin za ka fidda sa ko mu ce za ka fidda shanu mace da take ta shiga shekara na uku bayan nisabi arba'in sai mu zo nisabi na sittin to idan muka kai hisabi na sittin mutum za ka fidda sa guda biyu da suke da shekara ɗaya-ɗaya bayan haka sai mu zo nisabi na hudu lokacin da eh, shanun da kake da shi adadinsu ya wuce sittin a lokacin kowane adadi talatin za ka fidda sa mai shekara biyu a kowane adadi kuma arba'in za ka fidda sa mai shekara uku to nan mutum sai ka duba shin talatin za ka doki ko adadi arba'in za ka doki sai ka duba adadin da za ka doki ka fidda zakka bai zama maka matsala kamar kana da sa saba'in ne ka ka doki talatin ka doki eh, arba'in in kuma kana da tamanin ne ka ka doki arba'in arba'in wa haka bayan haka cikin dabbobin da ake fidda zakka a cikinsu su ne rakumma rakumi yana da nisabi a zakka nisabi ɗaya goma sha biyu kamar yadda muka gani eh, tumakai rago akuya nisabinsu bai wuce biyar ba shanu nisabinsu bai wuce hudu ba amma rakumma nisabinsu ɗaya ɗaya goma sha biyu ne nisabi na farko na rakumma, izan mutum kana da rakumi guda biyar sai ka fidda zakan rago ɗaya izan kana da rakumai adadi goma sai ka fidda zakkan eh, rago guda biyu idan kana da goma sha biyar ka fidda uku idan kana da ishirin ka fidda hudu idan kana da ishirin da biyar ka fidda biyar idan adadin ya kai ishirin da shida to a nan ba me ba zakkan rago za ka fitar ba za ka fitar da zakkan rakumi ne wanne yake ya shiga shekara ta biyu bayan mun fita 26 sai mu zo 36 a nan za ka fidda zakar rakumi da yake ya shiga shekara ko rakuma da take ya shiga shekara na uku bayan 36 sai mu zo 46 a nan mutum zai fidda zakkan rakumi da yake ya shiga shekara ta hudu bayan haka eh, sai sittin da daya mu bar arba'in da shida shi mu zo sittin da daya a nan mutum zai fidda zakar rakumi da yake ya shiga shekara ta biyar bayan haka sai mu zo sittin da eh, saba'in da shida to a nan mutum zai fidda zakar rakuma guda biyu wannan suke sun shiga shekara ta uku sai mu zo eh, tis'in da daya tis'in da daya kuma zai fidda zakar rakuma guda biyu ne da yake mai sun kare shekara uku sun shiga ma shekara ta hudu bayan sittin da daya eh, nisabin da zai zo na karshe shi ne da ishirin da da da da ishirin abin da ya haura da da da ishirin daya. a nan kamar da muka yi zance a cikin zakan eh, eh, raguna da awaki da eh, shanu a nan izan adadin rakuman mutum ya kai da da ishirin daya ko ya fi haka sai ya zo ya sanya ma dukkan adadi eh, arba'in rakumi ɗaya yani izan ya kai dari da ishirin da daya kowane arba'in eh, nisabi ne da zai da zakka yani kowane eh, arba'in adadi arba'in zai fidda zakkan rakumi ɗaya da yake mai ya kare shekara biyu ya shiga shekara uku a kan nan dari da ishirin da daya zai fidda mai rakunma guda uku kenan hakanan hal ya je sama dari biyu dari uku dukkan arba'in sai mai sai fidda eh, zakkar rakumin da yake ya kare shekara biyu ya shiga ma shekara uku wannan abin da ya danganci zakan dabbobi kenan a cikin zakkan kudi ana fidda zakkan eh, zinariya da azurfa idan zinariya nauyinsa ya kai mithkali goma sha biyar ko azurfa nauyinsa ya kai miskali ɗari da biyar to wannan in mutum kana da azurfa wannan nauyinsa ya kai wannan yani dari da biyar ko kana da zinariya da nauyinsa ya kai miskali goma sha biyar to wajibi ne ka fidda zakka amma da sharatin da za mu fada kowanne da tarkin wannan za ka raba su arba'in ne ɗayan arba'in shi ne mai zakkan da za ka fitar hukuncin hukunce-hukuncen zakka wannan abin da muka fada abin da ya danganci eh, alkama da su gero da dabino da zabib wani lokaci ko so mutum yana ba shi kafin wannan ababen su siro masalan yana san iri wanda za su mai aiki a gonansa yana biyan su ko wannan zamani tiraktan da zai zo mai ya nome masa gonansa ya biya wannan ruwan da za shigo masa da shi eh, mai da zai sai a sama tirakta wannan duka zai fidda su na akwai sabani tsakanin malumma wani suka ce izan ya fidda wayannan ababen yani bashin da ya yi izan sauran ya kai nisabi to sai ya fidda zakka amma izan bai kai nisabi ba to ba zai fidda zakka ba wasu malumman kuma suka ce a'a ko ya fidda wannan abin da yake mai ya ciyar kafin wannan ya samu wannan eh, arzikin nasa shine alkama ya kai wannan nisabi idan ya fidda eh, kudin da ya bata ya sayi mai ya biya wanda suka yi aiki bai kai kilo dari takwas da hamsin nan ba ba zai fidda zakka ba wani suka ce a'a ko ya fidda wayannan wanne saura zai fidda zakkansa nan sai mutum ka koma wurin marji inda kake taklidi ka ga me ya fada akan wannan Zaka da ya danganci eh, dabbobi ya kamata ko wajibi ne zan mutum ya mallaki wannan dabbobi a cikin shekara daya akan haka izan mutum yana da mai shanu adadi dari ya sai su bayan wata tara sai ya sayar wayannan eh, shanayen to ko ya sayar wannan shanun zakka ba wajibi ne a kansa ba wannan sharati na farko kenan sharati na biyu shine eh, ya zama na wannan dabban da ke hannunsa shekara bai yi aiki ba yani idan mutum kana da sa a cikin shekara sai ka sa wannan sa ya yi noma a gonanka ko ka ba da shi ya yi noma a wani wuri to wannan zakka ba wajibi ba ne a kansa kuma ya zamana wannan dabba da kake da shi a shekara duka dajin Allah mai ya yi kiwo ya ci abinci amma izan kai kake sai masa mai e eh, ganye da yake ci har shekara ya kai to zakka ba wajibi ba ne a kanka sa'an nan zinariya da azurfa ya kamata ya zama zinariya da ake an buga ne ana mai kasuwanci da shi a cikin gari amma irin zinariya da iyaye mata suke sawa wannan ba abin da yake akwai zaka a kansa ba ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu